يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار وعليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار عباد الله إن إبليس عليه لعائن الله لبس على طوائف من الخلق فخرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكفروه وقاتلوه وقتلوه وفي المقابل لبس على طوائف من الخلق غالوا في علي رضي الله تعالى عنه فادعى منهم أقوام أنه الإله وادعى منهم أقوام أنه النبي وادعى فيه منهم من ادعى أقوالا لا نضيع الزمان بذكرها وعصم الله أهل السنة والجماعة فكانوا على الوسط الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم فأحبوا أهل البيت ووالوا أهل البيت ولم ينزلوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيها فعصمهم الله رب العالمين باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإفراط والتفريط ومن الغلو والجفاء معه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر يوما فجاء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يتعثر وهو صبي فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المنبر فحمله وصعد به وأجلسه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين فكانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطق بها بالوحي المعصوم ووقع الأمر كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عام الجماعة لما بويع الحسن رضي الله تعالى عنه بالخلافة وأراد معاوية رضي الله عنه وأراد معاوية رضي الله عنه أن يصالحه وأن يشترك فنزل له عن الخلافة واستقام الأمر واجتمع المسلمون فسمي العام عام الجماعة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن حسنا وحسينا هما سيدا شباب أهل الجنة وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن ويقول اللهم إني أحبه فأحبه ومضت الأيام وتعاقبت السنون ووقع بين المسلمين ما وقع وعصم الله من الوقوع في الفتنة من عصم واستقام الأمر في عام الجماعة فلما قضى معاوية رضي الله عنه ومضى إلى ربه بويع ليزيد في شهر رجب وكان على رأس الرابعة والثلاثين من عمره بويع له بالخلافة وقد ولد سنة 26 من الهجرة فبايعه الناس وامتنع عن البيعة شابان من خيار الناس امتنع عن البيعة هما عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ثم إن أهل الكوفة لما علموا أن حسينا رضي الله تعالى عنه امتنع عن البيعة ليزيد راسلوه فتواتر الطواميس يعني الصحف بجاءة للحسين مع دعوته إلى الخروج إليهم من أجل أن يسير الأمر إلى نصابه الذي كان ينبغي أن يكون فيه كما يدعون ثم كان ما كان وقضى الله من الأمر ما أراد وشاء الله عز وجل أن يقتل الحسين في يوم عاشوراء ثم تلت ذلك أمور وهنات لا يطيب اللسان بذكرها ولا يفرح القلب بتذكرها نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا الخطأ والزلل وأن يمسكنا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في عاشوراء وغيرها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبيه محمد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 ranar tasu'a tara ga watan muharram kalandar musulunci ta shekara 1437 ta yi magana ne dangane da wannan rana mai tarin zubin tarihi ranar ashowa wadda ya ce gobe asabar rana ce mai dubun tarihi rana ce da a zamanin jahiliya ake goshinta rana ce da yahudawa suke marmarinta rana ce da musulmi suke azuminta rana ce da 'yan shi'a suke koke-koke a cikinta suke yaga tuba a cikinta suke karkashi kawunansu suna zubar da jininansu a cikinta tarihin abin da ya faru a baya na fitintinu a wurinmu kaddara Allah ce kuma Allah ya hukunta abin da ya ga dama kuma yadda ya ga dama kuma sadda ya ga dama kuma da waɗanda ya ga dama amma wannan ba zai kawar da mu daga tafarkin da alƙur'ani ya ɗora mu a kansa na kyautata ma magabatan musulmi da sai musu addu'a da fatan alkhairi ba kamar yadda maɗaukin sarki ke cewa والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله ينا يبا موعدا عند سكين الدعاء كما غباتنسو تفسر ايماني سبت يا الله كجك امك زافر تامنا زافر تامنا سكا زباشي مبي ايماني يا الله كدا كسني وني كلي دداموا دجن خوشي اكين زكا تمو لو ايماني يا ابن جيجي كيني لرامة مجوزي تالي المسلمين في يلا تكي أبو بون فرنسي مرنا بجنة إما تنجي يوا أما كما أنت كود أنك لنبوت عن إلوا أبو بون ما سادتي ولا أقوى أن لو كنت سنجا جليل أبقى يفارو أكربلا رانا آشورا wanda a dalilin sani ake so sai an rufe sunnar manzo a dalilin sa ake son wai ala tilas sai an mai da al'ummar musulmi al'ummar makoki da jin haushi al'ummar zagi da cin mutunci da la'anta abu ne shi faru bisa kaddar Allah abu ne da duk alamomi sun nuna cewa ubangiji ya tsara shi ke son ya gudana a haka kuma ubangiji ya yi tanadin sakamako a alkiyama ga wanda ya zaɓa sai shahada a wannan rana kuma ya yi tanadin sakamako wanda ya dace ga waɗanda suka taka rawa wajen yin fasadi da zurbar da jinin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuni ubangiji ya san abin da zai yi da su tun lokacin da sayyidi muawiya ya karɓi mulki daga alhassan bisa ga amincewar alhassan da kansa ya gayyaci muawiya aka yi buki na musamman bayan ya yi wata shida bisa mulki bai ji daɗi ba saboda bala'i da ke kan shi da yan shi'a da ke tare da shi wanda sun yi yunkuri so uku na su kashe shi alhalin su ne rundunar da suka ce wasu na kariyarsa ya gayyato mu'awiya da kansa zaka ba a sham inda mu'awiya yake aka baki mulki ba a iraki aka baki mulki inda sai ji husaini in sai ji alhassan ne bayan da aka bashi mulki ya yi zaman lafiya da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zaman lafiya da alhassan da alhussein kuma sukan je su isko shi har sa, kuma yi maka ikan yi musu alkhairi su karɓa amma bayan da alhassan ya cika shekaru goma ma'auye yana mulki su sai fuskar husaini ta fara canzawa saboda ne saboda husaini mutum ne da ya fi saurin jawuwa ga waɗannan mutane masu zuga sai an yi fitina amma duk da haka bai taɓa daga tara. yake ɗalaba ko yake gwamnatin da ke ci ba ta yi daidai ba har lokacin da aka yi wasu shekaru biyar mu'awiyar yana da shekara goma sha biyar bisa mulki yana sarkin musulmi na duniya ya yanke shawarar naɗaɗinsa a matsayin yarima wanda ba a san shi a daular musulunci ba amma sauran daulolin duniya sun san da shi a daular musulunci ba a daɗa shugaba sai wanda ke ci ya mutu ko kuma ya zo ga mutuwa ya yi wasiti ko ya tara mutane su yi shawara su zaɓi wani sarki mu aure sai ta shi zai naɗa ya rima wanda idan ya cika babu sauran jayayya na ɗashi za a yi al'ummar musulmi ba ta yi jayayya da mu'awiyar kan wannan ba saboda dalilai da yawa da takaitacciyar hudu irin wannan ba za mu iya kawo su ba amma waɗanda suka bibi shafi na na facebook na yi darasi talatin da takwas akan wannan matsala haka kuma na yi darussa a wisal hausa tv wanda wasu daga cikin su kusan yi ta ganin shi a shekarun baya ina ma wallafa littafi ne ya faru a karbala wanda an buga shi an yada shi ya shiga duniya da daɗewa mutum hudu ne kaɗan ba su goyi bayan naɗin yarima ba a wancan lokaci kuma dukkan su ƙaran yazidu ne na ɗan mu'awiyar da aka naɗa ma'ana matsayin mai jiran gado idan ubansa ya mutu ya karɓa tsararrakinsa ne amma sun fi daraja sun fi shi matsayi a idon jama'a mutane ne 'yan manyan gidaje akwai ɗan sayyidi abubakar abdurrahman ibn abubakar akwai ɗan sayyidi umar abdullahi ibn umar akwai ɗan sayyidi علي الحسين لا علي بن ابي طالب اخوي سيدنا سيد الزبير ابن العوام عبد الله بن زبير su waɗannan duk ubannin su da ci al'ashiratul mubashirun na biljanna. sun fi ba su fi shi ba sun hudu suka ki yin mubaya a lokacin da aka mata yare amma mubaya ga mutum hudu komai darajar su ba za ta kawar da mubaya al'umma gaba ɗaya ba amma kuma a lokacin ba mubaya a ce ta kama mulki ba sai lokacin da ma'auya ya ci ma'auya ya ce kara biyar bayan haka sannan Allah ya kafi rayuwarsa da Allah ya karɓi rayuwarsa sai biyu zai faru ko dai mutum hudu su ja ra'ayin jama'a a kina ɗaya zai ko kuma sauran jama'a su rinjaye su na ɗaya zai wannan na biyu shine ya faru yanzu da ya samu goyon bayan jama'a gaba ɗaya sannan kwamitin mutum hudu ne kuma sun rage yawa saboda kafin lokacin abdurrahman ibn abubakar ya koma ga Allah ya rasu يسمم دع الأمة في التريقة بحي أكا نبي يزيد قد لا من مرياتي في نيزو بالي دعان الجهية دا من نيزا هي تدمي ذا أسركي لوكت وفركي يا زما سركي جوتي لكن بكل ما أنت يا مسلمي دولة ندولة لا من بعد عنده في الجهية ولا سكر رجع الجهية سوني الحسين بعبد الله ابن الزبير رضوان الله تعالى عليهم sun da su yi mu baya ba to zama cikin al'umma a madina zai musu wahala baka sai suka bar madina suka yi kaura cikin gane suka bar gari suka koma makka a ne mutanen kufa irakawa in shi'ar ali waɗanda suke fatar su buga fitina sai zan abin nema ya samu gare suka rinka rubuta wasiƙa bayan wasiƙa wasiƙa bayan wasiƙa sai da ya kasance Zaki ko alfadari an dankara mata kilin wasiƙo sun masa nauyi sama da wasiƙa dubu goma sha takwas aka aika ma alfasai bayan wasiƙa ne kuma wasiƙa da sa hannun mutum ɗari wasiƙa da sa hannun mutum ɗari bakwai wasiƙa da sa hannun mutum dubu sai da aka aika masa wasiƙa ta mutum dubu goma sha takwas cewa ka baro maka ka zo na iraki mu na sai inda aka gayyaci سيد معاوية كان أشي أولا الموقف في متاكين له سيد يحوك شين يعي في أن أنسى مسلم بن أخي من أبي ظالم كنت خديجة جنيه لإيد الكميل في طوال ونسيبون يعني مسلم بن أخي يا يدوب ورسة فيها مي أنا نمو على وقت تفاسين يا أيقومة سيدي حسين صدق الله يقول كما تقول من الشيء أبتحد أريد وعلى أسكنته بس أقابك دون الله يحقي تقبل التهيئة وكان أمر الله قدرا مقدورا إن الله كنت تعبدون في أثار Da مسلم في الأكيل يجي كوفة هذا كوتا Iraki, duk gaba ɗaya 'yan shi'a masu wasiƙun mai sun zo suka yi masa baya suka yi masa tarbo na alfarma wanda ya saba da wata lokaci ba ya tada san sako ya je makka ya isko Hussein ya faɗa masa yanzu ba matsala ya tsawo a wannan lokaci gwamnan da ke ci shine annu'man ibn bashir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna zaton sahabi ana maganar iyalan gidan annabi ya daga ya daga makani ko ya da wani mataki a kai ba zai iya ba musamman nu'man ibn bashir annu'man ibn bashir bai ɗauki kowane mataki akan wannan abu da zai iya faruwa ba na naɗa sabon sarki alalin ga sarki mai ce a birnin sham shi ne yazid ba ka nan take yazid ya samu labari kuma ya lura nu'man ba zai iya yin siyasar wannan lokaci ba sai ya cire shi ya naɗa wani mutum mara albarka sunansa ubaidullahi muziyad ubaidullahi zai ci ba ɗan shi'a yana cikin rundunar sayyidi ali lokacin da aka yaƙi da muawiya sai matsayinsa kenan sai shi ne da amma mutum ne mai busasshiyar zuciya maras imani da na tashi abu na farko da ya fara yi sai ya sa a nemi musulun bin asiri a lokacin musulun bin asiri ya ɓuya a gidan wani mutum ana kiransa hane bin urwa al-muradi babu wata ta babu ƙasa lokacin mutane suka gwada inda suke aka kamo su aka kire su a kasuwa su tsakiyar gari duk ina masu da bayan nan mutum dubu goma da ko mu zahara da shi ba aka sun sani a tsawon tarihi kafin a kashe muslim ya rubuta wasiƙa ya ce Allah a kai ma Hussein Hussein ya san abin da yake ciki رانا من الآكا تكي في إثتي رانا عرفة في خرا تسي تم بتاع ترى جوتم مي ترى جوتم ذو الحجة تسيني يا كتو تقف جوتم ذو الحجة وانا قد اكا في نعيكا أما تفيا سيدا ما في قرر تسي كي وطا بلا لا باري بزي اسمه فين جولوها ميفا رؤى مكة يسعى الأمر مسلمي تمكة بتقول عن كفر حسيني من من يتعب إرس إبن عباس إرس جابر الأنصاري إرس أبو سعيد الخدري إرس أبو واقيد الليثي إرس عمر إبن عبد الرحمن إبن الحارث دكا سوي إلكو حسين سوجا مصر هو هو بس قول بعيه كما سوكي عنده باقي جولي لنفي كنا mutanen kufa makaryata ne mayaudara ne munafikai ne sun cuci ubanka sun yaudari ɗan uwanka yanzu kiran da suke maka wallahi zuwa ga alaƙar sai kiranka wa kana amrullahi qadaran maqdura duk wanda ya ba ku Hussein shawara abin da yake cewa wallahi na san kyakkyawar niyyarka na gode mana siharka kuma ko na yi aiki da shawara ka ko ban yi ba abin da Allah ya kaddara shi zai samu bayan ya fita Abdullahi ɗan Umar ya bi kwana biyu yana lallashe shi yana ta ka dubi shirar da gidanku zula ƙarfin mutanen nan masu mulki wallahi za ka sa a zubar da darajar wannan gida ba yadda ya kamata ni zai faru ya ce wallahi ina ganin ba abin da zai faru ba kashe ka sai ki dubi duk wasiƙun duk mutanen nan suna goyon bayana sai ce wallahi duk wannan wasiƙun daidai su da zero banza ne ba su da amfani saboda mutane ne munafukai mai yaudara zuwa ga kai kara su wa a cikin ya ce masa na gode Allah ya saka masa da alkhairi akwai inda suka aika masa wasiƙu kan hanya عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب يا ايكا مثلا في حكي يا الله يا داو مكه امر ابن سعيد ابن العاص سعد بن زال يا ايكا مثلا في انا لله سوف دون الله كيف يكفي اكو سنه شهور يوم ما لما الوك في الحديث امر بنت عبد الرحمن صار مو توثيق حتى كاد من هو ان دوش ودن كفي ساتي غدا كتم كتم توثيق سنه لله سوف الله كريم. يكفي بالله الله يحكم ذا ماشي بما جنه in muka kwatanta matsayin da Husaini da matsayin wansa Al-Hassan ka sha ma ba ka? Alhassan an riga an naɗa shi lokacin da mahaifinsa ya cika gaba ɗaya al'ummar Iraki ta amince da naɗinsa a matsayin sarkin musulmi a lokacin da al'ummar Sham Syria ta amince da naɗin Muawiya amma duk da haka sai ya ji al ya zaɓi zaman lafiya yana da haɗin kan al'umma ya kira mu awai ya ce ƙarshe ga mulki shi kuma sai yake husaini ba a naka shi ba daga shi sai iyalansa da suke da su wajen saba'in da yanke ma'ana yan uwa da dangi amma kuma yana ce yace sai an shigo riba ga hannun kuciro an ne muke kalubalantar yan shi'a masu cewa hassan da husaini masu mai ne to waye daidai a cikin su waye kuskure wannan ya nika ma banu umayya wannan ya ce su su ya kwato daga banu umayya hanyar Husaini ta zuwa Kufa ya gamu da mutane da dama cikin su har da mashahurin mawaƙi nan da aka sani Abdurazzaq ya gamu da shi yana dawa daga Iraki shi kuma yana tafiya sai ya ce masa kila labari ya ce alkulubu ma'ak as-suyuf ma bani umayya ta san mawaki hikima ce da shi ya ce to lallai na baro Iraki zukatan mutane na tare da kai amma makami na ga gwamnati za ka iya ba ka shawarar ka koma ya gamu da abdullahi bin musai a balafai wanda shi ma yana da cikin da suka shawarce cewa ya yi haƙuri ya koma amma kajira ta riga ko ta kamar da haushe shi cewa sayyidi hussein bai samu labarin kashe حيث أقوص مسلم بن أكيبة بهانئ بن عروة المراجي سيلو كتن دي قوصة شغا كوفة سنمي حمودة عمر ابن سعد إذا بي وقاف عمر ابن سعد شما لن شيئا أنا انا جين ذي إيشي أتنا لا أنت سعما من ينصف هدى رسيا ناسوني Siapa yang ini? Siapa yang semua awet? Kenapa semua bila ini? Mereka ini kena memang kawasan. sun shi yi ya zai kama sa wasiƙa cewa ga shi an kashe musulun bin akil sai aka aka kulla mutum. sai ne shawara ne yana da ra'ayin to gara ya koma tun da gari ya rikice kuma babu gaskiya tare da mutanen nan amma dangin musulun bin akil da ke tare da to wallahi ba zai yi ba ya za ka ce mana ɗan wa ce mu biya sai mun je mun ɗauki fansa to ku ɗauki fansa kan wa abin da gwamnati ta yi ajara ta riga fata bayan wannan husaini ya gamu da hur ibnu yazid da runduna ta mutum dubu dakaru mutum dubu shi ya yi tsammanin masu sarbo ne inda kusa da kufa yake Mutum ta yi shiya ne ɗauko wasiƙu yake ba wasiƙunku suka ce wa muka rubuta maka wasiƙa ba Kuma abin da aka ce mana mu zo mu kama ka ga kanan ka zo ka yi tawaye na gwamnati sai ce kuma da hanya ka zan koma madina suka ce salamun alaikum suka juya amma abin ban mamaki ina wanda ya kawo masa wasiƙa cewa an kace muslim bin aqil umar bin sa'ad sai ga shi da runduna ta mutum dubu hudu me zai yi su zo ku kama husaini husaini ya lura lalle abin da ya ka san zai yi ba za ka yanzu babban manufarsa da gurinsa da fatarsa a bari ya koma madina suka ce su ba abin da aka ba su umarni ke nan ba amma za su yi masa alfarma guda za a aiki ɗan sako wurin gwamna ubaidullahi da zid ya turo su a jini zai ce ubaidullahi da zid ya ce iya ya koma madina ku tsare shi amma abin ban mamaki shamur ibnu biljamshan wani ɗan shi'a shi mana cikin rundunar ali wasu ya ki muawiya ya ce idan ka kyale shi in ya tafi ya kusa kwana zai yi ba ka kawo maka shi nan a kai shi wurin yazidu wannan ya sa sai idan hussein ya tunanin wasu abubuwa guda biyu ya ce to a bari ya wuce wurin ribaɗi wurin jihadi inda rundunonin gwamnati da ke yaƙi da ana a ƙasashen roma da isan suka ce ba su amince da wannan ba yace to ku bari da kai tsaye in wuce wurin da kai na suka ce nuna ya yazidu ba ku gwamna ya aiko mu yace ta wannan ta wulakanci ba zan iya ɗauka ba haka in dai kuna son jini na ne bismillah aka tada sallan ya ce ma jagoran waccan runduna kana son ka ba su sallah yace ce ki ai ba sarki ba ka jagoran kai mai sallah sai sallah azhar suka yi la'asar suka yi magana suka yi shayi aka kwana a ranar tasu ake na irin yau alhamis kashi da shirar juma aka wayi gari ranar ashura da safe ke ji hussein ya hudu ba wadda a cikinta ya roƙi jama'a ta duk su ta yi ya ce ni kai ne ake nema danginsa da ke yan uwansa suka sarrafa su ya buƙata nan taƙaice a nan ne aka gumurzun yaƙi wanda runduna ta mutum dubu hudu ta ƙalubalanci rundunar daga lokacin ba ta wuce hamsin ba saboda sun fito su saba'in da yanke amma tun lokacin da an ka ce an kashe musulun bin haƙi wasu suka koma wasu mutum dubu hudu za su yaƙi mutum nawa mutum kusan hamsin sannan ba yaƙi ba ne amma abin da zai baka mamaki tun sati ana yaƙi har kusan faɗuwar rana wanda ya nuna ne ya nuna ba kisan ake so daga lokacin kama shi ake so lallai sai ya yi da sai an kama shi in ba ka mutum dubu hudu ba su yi ne suna kashe mutumin ba zai yi ba kuma ƙarshe dai bisa ƙaddarar ubangiji su ma cikin yakin sai su kashe mutum tamanin da fidda shirin da ya a iraki rundunar gwamnati rundunar gwamna ubaidullah ibn ziyar باين أحكام حسيني فذكرة زرعة التميمي والعيشية شمالة كونه دلوش لنا أل كوينة كونه رمونة سيئة يأي ونواوان سارات كفتة سيدي حسيني سننسى لان ابن أنس يكيمة هاي جمع قوقم سنن يكمل الجنسة سنن خولي الأطبحي دولة أنا لكوكة سنة دولة ينشي أل سنة كونه دولة سيئة أل ومن الأرنس خولي الأطبحي سيسارك kun je da mutum ya shahada akwai mutane goma sha bakwai da aka fito ban shi cikin wannan gumuzu wani kara ɗannansa ƴan ƴaƴan sayyidi ali jafar da abbas da muhammad da abubakar da umar da usman duk ƴaƴan sayyidi ali ne ƴaƴan husaini duk an sake su a wannan rana kana jin sunan su ga ƴan shi'a ba ka ji saboda me saboda ba wasu a ji akwai abubakar da umar da usman da gidan ali akwai 'ya'yan alhassan wansa abdullahi da qasim da abubakar akwai nasa 'ya'yan shi sai bi ali babba da abdullahi akwai abubakar amma ba a kashe shi ba zainul abidin saboda bai da lahiya bai yaki ba su ko wasu a shi ba sannan akwai 'ya'yan aqilu ɗan uwan sayyidi ali ja'far da abdullahi da abdurrahman sannan shi wajen da aka ce muslim bin akila akwai ɗansa muhammad sannan akwai ƴaƴan abdullahi bin ja'far ibn abi talib da aunu da abdullahi in ka hada su da husaini su goma ta takwas su duk zuri'a da na sayyida fatima radiyallahu anha zikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suka yi shahada a wannan rana to waye kace su wannan ita ce magana waye kace husaini ba zan so in yi dogon magana ba da analysis na abin da ya gudana kawai zan ɗauko wasu daga cikin nassoshin littafan shi'a don mu ji abin da suka faɗa dangane da wannan kifin wani ne ya kifin a cikin ayanu shi'a na muhsin al-amin a sayyid muhsin al-amin mujallabi na ɗaya shafi na talatin da hudu yana ta baya al-husaina 20 alfan min ahli al-iraq فاقتدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوا yake mutum dubu ashirin kun da yake muku sha takwas ko dubu goma sha takwas shi yake dubu ashirin daga cikin mutane iraki sun yi ma Hussein da baya yake gadaro bihi sun cuce sun ci amanar wa kharaju alaihi sun fito na fito da shi وبيعته في اعناقهم الحال يكون فكر لك مبايعه يكفي وقتلوا وصول كل خشي وشاهد شاهد اقوي مكان الحر ابن يزيد وانت هنا كثير أرندون كارية قوتي لغاء فيه ولتعلقتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم أسلمتموه ثم عدوتم عليه لتقتلوه فصارك الأسير في أيديكم لا تتعقل الله يوم الجمع بيتي ينزعني شيئا كن جيتون من مسلم شركي كن كراوش قرنكو سيدي يزوكو تنيئا شيئا sannan kuka yi tsiri a kansu kuka kashe shi sai da ya koma kamar fursuna a hannunku yake kada Allah ya shayar da ku ruwa ranar da ake jinki wannan magana tana ci ilamul wara bi a'lamil huda na tabashi shafi na ɗari da arba'in da biyu suna kuma ci al-irshad na al-mufid shafi na ɗari da talatin da ɗaya suna da tafiyar da suka shi'a ya hikaito wata magana wadda sai bi Husaini ya yi a lokacin da wacce rubula ta mutum dubu hudu ta ismin ta yace yana ta alam taktubu ilayya an aina atis an kad aina atis simar wa inna ma taqdimu ala jindin mujannada شكرا لكم أيها الجماعة حين استسرقتمونا والهين فحسبتم علينا سيفا كان بأيدينا وأجشتم نارا رمناها على عدوكم وعدونا فأصبحتم ألبا على أوليائكم وسرقا ويدا على أعدائكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الذباب وتعافتم إلينا كتعافة الفراش ثم نقصتموهم سبعا بودا لطواغيت هذه الأمة sannan hudu ba gaba ɗaya da ke cewa Allah ƙere muku albarka ya shi a ku ne kuka gayyato ne ashe kun san ce amana ta kuke sun ku wannan hudu ba suna ce ilamul wara na tsarkake shafi na ɗari tara da arba'in da tara sai har wa yau sayyidi husaini ya yi musu baka addu'a in ji mufid yana ta allahumma in matta'atahum ila hinin fafarriqhum firqa waj'alhum tara'iqa qidada ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. تسألي أدعي يا الله وإن بتاني idan ka je da su daɗi kar ka daɗe kar ka daɗin da su a duniya idan ka rayar da su a duniya ya Allah ka kirkece su ka warwace su ka mai da su kungiya kungiya sannan kada ka taubari su zauna lafiya da masu mulki sannan yace sun kira mu don su taimake mu da sunan su taimake mu sun ma'adau alaina fa qataluna sannan suka yi akan mu suka kashe mu Thank you. magana ta ƙarshe da jira ko saboda lokaci nake magana da zainul abidin alimin hussein ya yi wadda al'arbali cikin tashfin gumma mujalladi na biyu shafi na sha takwas da kuma shafi na talatin da takwas ya kawo haka shi ma albukin cikin al'irshad shafi na ɗari arba'in da duk suna cikin malaman shi'a sun kawo abin da yake cewa zainul abidin alimin hussein مولف لكاتي من سونا لربما بقى شاكا ترسو جيع والشيك ربما أنا ربما على هذا الشيء تاريخ زين الآبدين علي بن الحسين وان دعوان شيء كرم من من يمين عالم بيسو الله يسير رب سبي يوسف لا يوسف سمع دعوان كوي جيوا لما دخل علي بن الحسين الكوفة رأى نساءها يبكين ويصرخن فقال هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا lokacin da alimin hussein ya shiga kufa ya ga mata kuka ɗin suka yi suna arguwa suna kece riguna wayo an kashe husaini ita haula ya kina wannan musu ke kuka faman katala na a tambaye su kashe ni gaba daga bayanan da suka gabata muna iya gane cewa ba wani ne ya kashe sayyidin Hussein a ranar ashura bai layin shi'a ahlus sunna na duniya a wannan lokaci gaba ɗaya sun taru a kan don Allah hukun ka ta tafi shi su kuma sun taru gaba ɗaya duniya shi a ta wannan lokaci sun ci a taho da ya zo kuna sun yi watsi da shi sun fita batunsa wasu daga cikin sun zama sunan rundunar gwamnati da aka aika da sunan su kamo shi da kama ta gagara mu suka kashe shi lokacin da aka je da shi kan saurayi ya zai tarihi ya tabbatar da cewa kamar neman wasu sabari ya kawo a cikin albidaya wani haya yazid ya yi bakin ciki ya nuna damuwa ya kuka yace yace yanzu sai kun yi haka zan gode maku ba ku san darajar gidansu ba yace wallahi ma amarku da kafi ban ce a kashe shi ba shi ta ne a hana shi tawaye bari a kamo shi a tsare shi in kuma ya yadda ya koma shi ke nan magana ta kare abubuwan da a ke yi da ashura na zanga-zanga ƙone-ƙone. da kirkin kirji da fasa kawuna ana fidda jini da yake wannan bai riga ya kawo nan ba in shi a Najeriya imanin su bai da kai sun ba kula? wannan abubuwa ne da aka kago su kawai don a yi kwafarin su masu laifi a shafa kaki ga wanda ba su ji ba su gani ba su masu kukan nan su ne dai waɗanda sun kukan nan kuma wannan shine halittar shi'a da kai a tarihi suke bugu suke kashewa da kuka suke zuwa su kai kara kamar abin da ya faru a bana su suka da fitila a gidan, su suka tafiya wurin jifa ka ainihin tsarin taraddudiyya ba lokacin da aka ce su je jifa ba suka dawo ta hanyar da ba a dawowa aka kare su abin da ya faru ya faru suka yi hudu da wani tsarin dan sarki ne zai wuce an ka kare sannan suka zabu da suka je united nations suka kara wurin kafirai su a kwace makka da madina daga hannun saudiya wai zan kan akar ba tsakanin kasashen musulmi kun fa ana haka don ne da ku ce a yaka ku da zuri shekarun da an gabe su abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta ga ashura shine azumi duk wanda wani abu sabanin azumi ya zo da bid'a a cikin addini a bangaren ahlus sunna akwai jahilai wanda suka kalubalanci wannan makoki da wani abu yake murna suka ce ai kafin aka ce Husaini manzo Allah murna yake yi da Ashura tun ita ce ranar da aka tsirar da Annabi Musa alaihi salatu wassalam aka halaka Fir'auna aka haka yake azumi sai don haka duk nau'o'i na murna ya halatta daga nan suka mai da Ashura sallah kan lura kasa Hausa da sallar shara yake cewa wai sallah buki kuma aka ce a sa fararen kaya ayi sallar idi ce kafa su kago ko ba ka ba a sada zumunci ka tafi kan maraya a yi sadaka a yi cika ciki kaga ta da yadda ya zo ne ka ce a yi cika ciki ne ake nufi shi mallam haushe da ke tantance bambancin abin biyu ba sai haɗa biyu ya wuni da azumi da rana da daddare ya cika ciki ya sunna da rana da daddare ya bid'a duk abin da aka kago in banda azumin ashura da tasuwa da annabi ya gobe ko ya fata dukkan su bid'a ne kuma kowace bid'a kata ce kuma kowace kata sakamakon su da mai ta shine wuta jahannama ya Allah kai mana kariya daga fitinu ya Allah ka fidda mu da kangin fitinu da bala'i da musulmu ya Allah ka zaunar da kasar da sauran kasashen musulmi lafiya ya Allah masu rabon ganewa daga cikin al'umma ka lura da su gaskiya ka faɗakar da su ita da ba su rabon gadi Allah ka kame hannayensu daga cutar da mu Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka bamu lafiya ga jikinmu Allah ka bamu lafiya ga hankulan mu Allah ka bamu zama zaman lafiya ga kasar mu Allah ka taimaki shugabannin ka ba mu ka ba su iko iman adalci ka ba su dabara da hikima da basira wanda za su jagorance mu zuwa ga samun gyara da aiwatar da abin da muka zaɓi su domin sa da samar da ci gaba da kayan martabar mu da addinin mu wa sallallahu wa sallam وبارك على نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين